الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد ما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرشتنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالال والمال والمنقطع ورد عدونا وشريكنا وعلمتنا وجمعت غرفتنا وأحسنت من قوتنا من كل ما ربنا وعديتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو على نيته أو قاسة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد بدأ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك اللهم بأسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم نحن ضعفاء فطوفي رجاك دعونا وقل إلى خير واتينا وجعل الإسلام منتهى ردانا اللهم نعن ضعفاء فقونا وعزلنا وأعزنا وفقراء وارزقنا واقضنا بحلالك عن حرامك وغننا بفضلك عن سواك اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمر روحاتنا اللهم أخرجنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن إيماننا وعن شمائلنا ومن ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوات المضطرين رحمان الدنيا والآخرة وعليمهما تعطي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء أنت ترهبنا وارحمنا برحمة تغنينا بها الرحمة من سواك اللهم أسلي لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا واصل لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصل لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيارة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم بارك في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ci gaba da wannan abin nan darasi namu wannan tafsiri namu da muke gudanarwa a cikin surat ali imrana a kowane lokaci a cikin wannan wata ramadana wannan masallaci namu na bakin tasha bayan kowace sallar isha a yau muna abin nan bakwai yau larba bakwai ga wata Ramadana. hijiran maza allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu daya da ɗari hudu da arba'in da hudu Allah ya roƙi ka ka kai mu watan Ramadan Allah ka gwada mana ƙarshen watan Ramadan cikin aminci da natsuwa da kwanciya hankali damuwa wadda a cikin zukatanmu duka mu roke ka Allah kamin wucewar Ramadan Allah ka bisar da ita ko wata matsala da ke damun da suke rayuwar mu mun roƙi ka kai mana maganin ta ka shirya mana ɗiyan mu ka sa musu albarka ka hake mana su ka kare mana su ka kiyaye mana su ya zal jalal wal ikram to abin nan aya ta talatin da takwas za mu tashi a cikin wannan darasi insha Allah jiya kun san wato abin nan iya imrana uwarta hannatu za kawo ta masallaci kuma mutanen duka kowa ya ce cikin almajirai ne duka kowa ya ce shi za a bari kwanta kowa na son ya fake ɗaya malamin su to sun yawa kuma yarin ga ɗaya guda ta gare shi saboda haka sai aka yi ƙuri'a sai da aka yi ƙuri'a sannan aka ba annabi ya rifarta so ya ta yi kullum ya dawo sai ya iske wani abinci wurinta wanda bai kawo shi ba kuma bai ga inda aka saito ba shi yasa sai mata tambaya ina kika samu wannan ta ce huwa min indillah wannan abinci daga wurin Allah yake kuma ta karfafa ta ce inna Allah ya rizqu man yasha wa bi ghairi hisabi lalle Allah yana azurta wanda ya ga dama ba tare da kida ba ku nemi arziki ga Allah ya ku mutane inna Allah ya rizqu man yasha wa bi ghairi hisabi lalle Allah yana azurta wanda ya ga dama ba tare da kida ba ku nemi arziki a wurin Allah in ya azurta ku ba mai anshewa kowan ku yi kokari ya nemi arziki a wurin Allah Allah ya ce qultu inda Allah rizqa wa abduhu washkuru lahu ku nemi arziki a wurin Allah kuma ku bauta mai kuma ku yi masa godiya saboda haka kun ga godiya sanadiya ce ta ƙarin arziki ku bar renawa ga abin da kun ka samu ku rike ibada da ke kun ga yarinya ya karama amma daga sama Allah ka aiko mala'iku ko da yake ƙur'ani bai faɗi adadin yawa su ba amma dai ya ambata Allah ka aiko su kuwa min indillah Allah ka aiko su zo su kawo abinci yarinya karama ta zama waliya saboda ibada ku rike ibada da kyau ku rike ibada da kyau babba ya ka zama Allah ya halicce mu don kai mu bauta ku rage yawan kalle-kalle matasa ga waya ku rika kashe wayan nan ku ga hitowa da ita ku aje ta can ku yi ta karatu kuna yawan salloli da karatun ƙur'ani da zikirori da gabari da salati da addu'a to da izinin Allah abinda kuka so za ku samu Allah ka taimake mu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah rama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فبعثته الملائكة وهو قائم يسبح أما الله يبشرك بها يا

sai ƙoƙarin nan nashi sai ya ƙara tuna ma sai ka ƙara ƙoƙari wannan yariya ba annabi ba ce amma shi annabi zakariya annabi ne shi annabi zakariya da aka bari kwanta annabi ne kuma ya san allah sosai allah ya aiko shi da abubuwa amma yana da lalurori cikin rene waɗanda ka damu tseren nan da ya zo ya ga yari ya ga sallah ta yi cikin dare ga ta ta zama waliya Allah yana kawo mata kyauta daga wuri ne to wannan sai ta tuna mai wannan abu da ya auka sai ta tuna mai shi ma sai ya kama sallar dare to wannan ku lura da wannan kissa da kyawu Allah ya ce wa nalika nan wurin da yariyar nan ta bashi labarin abincin ta ai lamma ra'a zakariya zalika lokacin da zakariya ga wannan wa alima zakariya ya gane annar qadira alal itiyani bi shay'i lalle duk Allah wanda adda iko ya zo da wani abu ka an gairi yini ba lokacin da ba lokacin abin ba amma yana iya kawo shi ko babu shi wa Allah da aka nan kadiru alal itiyana bil waladi yana da iko ya ba mutum haihuwa ya ba shi da alal kibar bayan ya tsufa shi annabi zakariya matsalar da ka damu mai haihuwa kun san ita haihuwa abuna da a cikin rayuwa. kowa kowa sun ya kai ko da dai zai mutu ya ban mai gado to shi na an matsalar zakariya baya da haihuwa wa kana ahlu baitihi in qaradu mutanen gida ne duka sun ƙare. guda guda lalura na faɗawa suna rasuwa sun ƙare. kun ga da ya mutu shi ma ya kare da da gida ya ƙari saboda haka yana son haihuwa sai ya ga yarinyar ga tana ta addu'a haka tana ta addu'a ga ta sai Allah ya kawo mata abinci lokacin da babu abincin nan dukkan kasuwar da an ka ba a samu sai ya zuwa ga 'yan ɗan yarinya ta rika Allah tana ta addu'a ya yi mata wannan bale ni kun ga yarinya ta tuna ma kawai shi ma sai ya kama gari shi na Allah ya ce wani alika da a zakariya rabba nan wurin zakariya shi ma ya kama addu'a ga Ubangiji ne lamma da halal mihrab lokacin da ya shiga masallaci ne masallaci almihrabu masallacin mutum wanda yake sallah na gida ne shine mihrab to da dare yayi sai ya kama gida jawabin laila tsakiyar dare don yarinya ta mai bayani inda ta rike ha Allah ya mai ta waliya haka har yana kawo mata abin da babu shi ma sai tattuna mai sai ya kama nan wuri qala rabbi in dare yayi sai ya tashi yayi ta sallah rabbi habli min ladunka waliya ya Allah habli min ladunka zuriyatan tayyiba ka bani kyautar zuriya mai tsarki daga wurinka ai waladan salihan da salihi innaka lalle kai Allah sami'ud du'a wato kai mai karba addu'a kake mujibu du'a ai innaka sami'ur aswat lalle kai kana jin miliyoyin mutane wa mujibu du'a kana ansa addu'a kun gani abin na matasa ku rika rage kwana kalle kallen nan ku rabi da shi wayoyin nan ku rufe su ku ban ma ya musu caji ga matasa nan sai ka ga yaro wai cajin ma bai isa ko ina yawo ya kai da wayar caji ya samu inda da ya don ɗaya ya ƙara maka ne zunubi babu alheri ko guda da ya ka kallo cikin wayan ka ɗauka ka kai wani dare mai tsawo ya za ka tashi kai ibada da daddare ka nemi abin da ka amfanin ka bayyawa dan da dare na ya yi kwana ya ɗauki ka in ba mai shi ka gare ka ba ko sa ya baka yi zuwa masallaci to ku rage wa'annan abubuwa ya ku matasa ku kama daren ka tashi da daddare ka yi ce ibada ka yi ce ibada ka yi addu'a ka yi addu'a yau da gobe yau da gobe abin da ka gaba da za ka samu ya ba ka hili ko almasira ka san hili kuma ya ba ka kuɗin gina kuma ya ba ka mata ya ba ka mai aurenta kuma ya ba ka jari wanda za ka samu abinci ka samu dan mashin ɗin kaɗan roba roba ka samu ka karama kana ta yi a bisa hanya kana ka aza ga kunya? ana ta oda da mota ko shi ba kai ya ko matasa to ku kamma dare ga yana. ku tashi ku kamma dare duk wanda ka ga ya samu duk wanda ya rika dare da yawa an ce yudriku amalu jumala zai samu gurace gurace ne duka komi ya kaso zai samu wanda ke dare to mala annabin gashi nan shi ma wannan yarinya ta tuna mai shi ma ya kama daren malam yau da gobe yau da gobe yau da gobe yana ta addu'a ranar yana cikin sallah da daddare fanadatu mala'ikatu sai mala'ikatu sai mala'aika jiduri ne ya kira ya babu labari haka kawai sai ji ana kira ni. mala'ika na ka kira wawa ƙa'imun yana tsaye salli bil harabi yana sallah cikin masallaci ne da daddare shi abin da abu kata ce ba kuɗi ya karɓa ba ba mata abba da ba yana da mata haihuwa abba ta yi kuma ga lokaci ya ta yi wajen shekara ɗari da wani abu gare shi kun ga abin da ya rage wato bai kai kamar wanda ya wuce to yana tsaye yana sallah fa mala'ika da sai mala'ika ya kira shi wa huwa qa'imun yusalli bil mihrab yana tsaye yana sallah cikin masallaci bi anna allaha lalle Allah wa bi qira'atin inna allaha bi takdir al qawl inna allaha yubashshiruka lalle Allah yana maka bishara mutakalan yubashshiruka wa qira'a mubashshiruka Allah yubashshiruka yana maka bishara biya haya da ɗaya haya abin da kaka da an baka dan naka saboda addu'a da kai da yawa ga ji biya haya har Allah ya zana mai suna don ka san tabbata nan kuma dan na kware wanda ka ci a hamli min zuriyatan dayyiba to an baka zuriya dayyiba wato musaddiqan bi kalimatin yana mai gaggantawa da wata kalma ka'inatan min Allah wadda za ta kasance daga Allah ai Isa wato akwai wani annabi da za a yi annabi Isa zai gaskata shi don lokacin Isa ma babu shi Wasu miya kalimata an ce ma annabi Isa kalma la annabi khuliqa da kalimati kun da Allah ya halicce da kalma kun fa yakun ba da kuma wanda yake da shugaba matabu'an wanda ake wa biyayya wa sura kuma wanda baya baya saduwa da iyali mamnu'a anil minan nisa an hana shi saduwa da iyali wa bil cikin kamus an ce al hasur man la yati an nisa wanda baya zuwa ga mata shi aka ce ma al hasur wa huwa qadirun ala zalika lahiya law yake amma dai yana da ikon saduwar da mata amma bai saduwa da su hawlu mamnu'u min wannan ko kuma wanda an ka hana masu aw man yashtahi hinna ko wanda ka sha su wala ya karabu hunna bai kusanta su kuma wa nabiyyan min salihin kuma annabi cikin salihai ruya an ruwaito game da wannan wannan yaro wato wannan da ya haya annahu lam ya'mal khati'ata ran da yake duniya bai yi kuskure ba walam yahumma biha kun bai niyyaye kuskure ba bai taɓa yin sabo ba kun bai taɓa yi sabo ba shi na wanda ɗazu kun ka gina ambata lokacin da ya fito masallaci sai ya ga shaidan ya ce a Allah ya la'ane ka ne an ka tawaye na wannan kwalle-kwallen da na gani da wuyanta nazari a kala-kala daban-daban nina na yake kayan harauta da su nika harauta ɗaya adamu kowane mutum da abin da ya kaso da shi nika harauta sai ya ce to ni akwai abin da aka farauta ta wanda aka kama ni da shi ya ce ke kai kan babu sai dai in Allah ya sa wato sai dai in ka ci abinci ka koshi kwarai to musulmin ka za mu samu wani abu gare ka saboda kun san cin abinci a koshi da yawa yana sa ka kala sai ɗan an gaje ya samu mutum ya rage karfi ga jiki ne to sai annabi ya ya ce na yi alkawari da Allah ba zan sake cika ciki na da abinci ba balle in shagala ku samu wani abu gare ni shi ko shi ya ce na yi alkawari da Allah ba zan sake wa musulmi ne ba to kun gane shi shi na wannan yaya bai kusa yin laifi ba to ni dai abin da nake so ku lura da shi matasa wato wannan lokaci da kun ka gani mai muhimmanci ku rika wannan lokaci da muhimmanci kuma ku rika tashi da daddare yanzu an tashi tafsirin nan kuka je gida daga sha biyu zuwa sha biyu da rabi duk kun kwana in kun kwana zuwa a jima wajajen karye hudu zuwa hudu da rabi duk an harfa to an kai karshen dare sai ka tashi ka yi sallah abinda kaka iyawa sallah wadda kaka iyawa ita za ka yi in ka kare sai ka yi ta addu'a cikin sallah kana addu'a in ka kare kuma kana addu'a a sallar dare sallar addu'a ce ana addu'a cikin kira ana addu'a eh, cikin rukuni ana addu'a cikin sujuda ana addu'a ga attahiyatu ita sallar dare duk ko ina ana mata addu'a ko ina saboda haka ku rike wannan ku babbacin kowa kowa ku rabu da shi ku babbaci ne don bai ba ku abi ne ba wannan ku yi rikon wannan bage abinda duk kuka suruka kashi la ya ta'azamu shay'un Allah babu abinda adda girma gare wanda bai iya ba wani babu abinda adda girma gare wanda bai iya ba wani ku yi ta abinda kuke yi da dare sai ka ga da sai Allah na buɗa maka ga ga yan sana'a ka ba da yawa sai ka ga abinda kaka samu ko kai sai ka yi mamaki sai ka ga aikin ka bai da yawa taimakon da ya kai ma sai ka yi mamaki sai ka ga abubuwa dai ga sunan suna zo maka zassauki kuma ba tare da ka ɓaci kowa ba kowa ka kyale shi ko babanka bari matsa mai abin na an ce abin na manuziya fi habibi ba daɗa to duk wanda aka jayayya da shi ga masoyi ne to kiyayya sai za ta bayyana saboda ka in kana kokari kullum ka ce ma baba ba ni to sai ka ga ya gice maka wata wata rana wata rana sai ka ga ya aza maka wada don shaya ne na yana son addini kai kuma ka ce su kaka so amma ka fuskanci Allah shi Allah bai son ko son su bai duk kayan duniya har da duniya bai ma kaunarta hadisi ya ce walau kana ci duniya ta adilu junaha ba hudatin ma su fiye min ha kafirun min ha shurbata ma da ba a ba kayan yi kwajin ruwa ba a cikinta Allah ba ya son ka wani ya zo ya ce wa annabi ka ni labarin abin da zan yi Allah ya so ni ko mutane su so ni sai ya ce to abin da Allah zai yi abin da za ka yi Allah ya so ka wato ka yi tiyayya da duniya ka jefar da ita to Allah zai so ka saboda son da Allah bai mata da ma ka ce ba ka kunta sai Allah ya kama son ka to kun ga duniya ke to Allah da ka ba mutum abin da ya so kama aljanna ya tanade ta don mutane kana da son bai baka abin da bai so zai baka amma dai ku kama lokaci ku kama wannan lokaci ku rage makan aiki kowa ku babbaci ba wai shugabanni ba kowa ku babbaci kowa ku bashi da abinai abinda duk an naka ba mai ci ne sai an kawo maka wanda an naka ba mai ci ne sai an kawo maka da mu da ku Allah ya ke mana Allah ya daidaita maga abin da ya kaso yana da daɗi. Kala, rabbi qala rabbi anna ya guda mu wa qad balaghani al-kibar wa imra'ati akhir qala kadhalika Allah yaf'alu ma ja. ثلاثة أيام إلا رمضان ربك كثيرا وسبح بالعشي والابتداء sai ya ci gaba da addu'a a bayan Allah ya ba shi abin da ya kaso sai ya yi mamaki to yana da buƙatar shi saurin ganin abin tunda ya san magana Allah da kiyaye shi qala rabbi anna yakuna li gulamun yace Allah ina tambaya gane na tsuwa Allah ka ta ga yi haihu ina tsohon ga haka kun ga shi na ya roki abin ga kuma gashi ainihin mai alƙawari an faɗa mai an bashi ɗan an zana mai suna ya ce to ya Allah a faɗa min kaka za a yi in samu da wa kar balagani alkibar suwa ya kai min matuƙa balagtu ne ha ya na kai iyaka shekaru mai atan wa ishiri na sana shekaru na ɗari da ishirin to Allah mutumin da adda shekara ɗari da ishirin kaka za a yi shayarwa ba hau musu ya kai ba a haihuwa tun da Allah ya faɗi amma a faɗa mai kaka za a yi haihuwa ba shi ina za a ajiye ta irin wagata ta sauran mutane ko ku wata tafi daban wa mara'ati akirin matata ba ta haihuwa balaga samaniyatan wata tsina ta kai shekara 90 da takwas shekara ta ɗari ba biyu ita ma ba ta haihu ba to mace shekara ɗari ba biyu ko irin katon cikin gada mata ka yi tana imai sannan wahalolin da aka fuskanta na haihuwa tana iya wasanta su wannan tambayar da fizi kenan kala al'amuru ka galib mala'ika ya ce mai wadda kajiya din na haka al'amarin yake min halki gulamin min kuma na halitta yaro da gare ka da matarka kuma allahu ya fa'alu ma allahu ya sha Allah yana aikata abin da ya ga dama wala ujuzuhu anu shay'un babu abin da ka iya waye Allah haka wada kajiya haka Allah ka yi abin da ya ga dama idan ka dibi wannan aya to kullum in za ka yi wani abu ai kari ka bincika shari'a ta yadda in ta yadda ta gaba kawai babu abin da bai wa ga Allah ta gaba kawai Allah ya alu ma ya sha Allah yana yin abin da ya ga dama ta gaba kawai kyale kowa idan ka diba ga shari'a ta ce a kuma shi kuma baka ji Allah inda an ka ce Allah ya ce bai yi ne ba to kakka ga girma ne ga ba kawai ka yi ce abin ka kakka ce ma kowa komi Allah na kuma zai iya baka wannan abin da izini ne za ka iya samu la yuzibu an shewa babu abin da ka baya ne wale idan har kudura don ya bayyana wannan kudura al'azima mai girma alhamahu a su'ala sai Allah ya mai ilhamin tambaya le ja ba don a an samai abin nan tambaya. walan mata kan su lokacin da rai ne ta yi bege kwarai ila sur'atul mubashir ga gaggawar ya ga abin da an kai mai bishara ala rabbi ja'alli aya yace to Allah roƙo ne kai ka sa mai alama tunda a ga yadda abin yake matar ga tatsuwa baya zata a bata ciki fato wanda ba ta yi ma to a bani alamar da nika gane ta ɗauki ciki ai alamatu ala hamli imrati alama game da cikin masu nan tawa kala sai Allah ya ce mai ka alaihi ayat ka ga wannan aikin ga naka da kai kana yi duk lokacin da ka ka shagala kana ta ibada ga taka to matar ka samu ciki Allah tukalliman nasa ta ga ibada ɗaya kakai ko magana ba ka yi da mutane ka rage yawan dumi duk hankalinka ya koma ga Allah fiye da yadda kake tamtani wa min kalamin ka hannu ga magana daga mutane da kalabu zikirin lahi ta'ala zikira Allah ɗaya kake don ya Allah na son mutum ya ba shi wani arihi sai ya mai ilhamin zikiri na duk ya hita batun mutane ya yi ta zikiri ko yin shi dai da rana to za ka ga duk lokacin da ka ga sabon magana da mutane zikira Allah ɗaya kake yi to lokacin nan matarka ta samu ciki wala abin nan wala tubna wa anhu shi kan ba a hana ka ga biki salatu ayyami wato kayi ni uku wa duk kaka kayi ni uku zikiri ka kai ba ka magana da mutane salatu ayyami bilayali ha da dare ranta illa ramzan sai dai ishara ko magana kaza kai da mutane sai dai kai musu ishara bakin nan yana ta musu musu da zikirin Allah ko yaushe to da ka ga wannan matarka ta samu ciki wa bi hadhihi mudda cikin wanga lokacin da matarka ta samu ciki wanda ba ka da ni da mutane wa ka da lisani lokacin da ka kulle harshenka an kalamin daga magana da mutane to wa zkur rabbaka kafiya kai ta zikirin Allah mai yawa dare da rana kai ta zikirin Allah babu iyaka wa sabbih kuma kai ta sallah bil ashi wal ibtari da abin nan marishe da tayi duka ita sallah a wakilin laili farkon dare wa a wa'ilu a wakilin laili karshen dare wa a wa'ilu a wakilin laili wa a wa'ilu wato farkon a karshen dare da kuma abin nan farko ne le shukurin na'ama domin so ake in Allah ya maka alheri ka yi ta zikiri ne ka yi ta zikiri ne ka yi ta zikiri ne wato sai alherin da ya baka sai ya karu to da ka ga wannan ka yi ta zikirin Allah da sai da marice da salloli kuma kakka yi wasa da shukurin ni'ama don gode wa ni'ima wa kana baina busharati wa baina walarati haya tsakanin ga bishara da haihuwar haya zamanin madina wato akwai lokaci mai dan fadi la'anna su'ala waladi don roƙon da ya abashi wannan dawar busharatu bihi da bisharar da aka yi mai da shi kana bi gare maryam duka sa auku lokacin maryamu uwa annabi isa tana karama ba ta ko haihu ba wa wata haihuwa eh, wannan daya haya ba da ha bayan maryamu ta girma wa a ah, talata ashirar sana bayan ta kai shekara goma sha uku zama a zamanin hamliha wanda bayan ta shekara goma sha uku sa'an nan na ta samu ciki ta samu ciki da isa da ciki annabi isa shi kuma abin nan wa bai ne a wa isa ta tata ashirin tsakanin haihuwa annabi haya da haihuwa annabi isa wata ta tata ashirin wato wata shidda to abin da an muhimmi ya ko tata wato kun gani allah in yana son ka sai ya aza ka ga yawan sallah da kuma yawan zikiri annabin mu muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya samu damuwa kuma rene ya ɓaci yana ta tunani sai Allah ya ce wala kanna alamu annaka ya bi kusa da ruka bi ma ya zolo fasabbih bihamdi rabbika Allah ya ce wala kanna alamu wala ganna alamu haqiqa mun sani annaka ya da sadaruka lalle kai ke jin ka yana kunci mun sani kana cikin damuwa da ma ya kulu na da abin da suka wada maka muna sane da kana cikin damuwa to ga magani fasa bai bi hamdu rabbika kai ta yawan zikiri kana ta tabi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi ko subhanallahi walhamdulillah subhanallahi walhamdulillah in ka gaji sai ka tashi tsaye ka kabar ka sallawa ko nuna sajidi duk abin da ka damun ka ko ciwo na ko bakin ciki na ko bacin rai na ko talauci na ko rashin wani abu Allah zai maka magani ne duk damuwa ko wace yi. to ita ce aka shirya annabi zakariya da gare ta a nan wurin to ku bibi wannan da cewa ku matasa kwasa samu damuwa ya kama Allah ya kama dare ya kama sallah da kuma zikiri lailan wani haram lailan wani haram dare da yi ta bauta ga Allah Ubangijinka har lokacin da mutuwa ta zo maka. Ku bakka sala matasa babu inda kai muku ciwo cikin jiki ko rashin lahiya kai ka an ka kai ka asibiti ka su kwana biyu zuwa uku matashi ka warke to ka sani akwai lokacin da za ka kai wanda ko aiki ka yi gaji in ka kwanta da karye goma sai an tashe ka da sa'i ka san da sani akwai lokacin yana nan ta ya gare ka to ku kama ibada da ke tun kamin lokacin yazo, zo ku shiri ba kun ku kamin tsuwon ku ya kuma ta. Allah ya taimake mu da mu da ku Allah ya sa mu yi ƙarshe mai kyau kuma akaba alkalama sannan ya ta aqibin magana da zikir kayfiyati waladati Isa da ambaton sifar yadda aka yi annabi Isa wal bisharatu bi li maryam da bishara da aka wa maryamu cewa za a bata annabi Isa wa dafahu yayi adabi nai ala akan magana ta gabata in qalat imra'atu imran lokacin wa eh, mace imran ta ce adaban likistatil binti don ya adabin kista ɗaya ala kistati a akan kista uwarta lima bai na gumamin kamalin manasaba saboda manasaba kamalalla da a tsakanin wannan kisoshi guda biyu wa sata zakariya waka fasilatan bainahuma kistar zakariya ta auku fasila kamar aya mai rarrabewa tsakanin su bainahuma limunasabati shi ma don munasaba وقال الله يتي وإذ قالت الملائكة وإذ قالت للملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين iz qalata wadhkur kuma ka ambata iz qalata mala'ikatu lokacin da mala'ika jibril ya ce ita ma maryam kun san a ya gabata kiskata tana ta addu'a har ta zama waliya Allah na kawo mata abinci daga sama to ga ta nan ita ma yanzu haihuwa ta kaso saboda haka ba ta daina ba ita ma haihuwa ta kaso kuma ba ta yi aure ba kuma haihuwa ta kaso kuma ba ta yi aure kuma ba ta zina babu namijin da zai kusance ta kuma haihuwa ta kaso don ta san Allah na iya ba ta? a sanin da ta yi ga ɗan karatun da ta yi ta san Allah na iya ba ta? saboda haka ga tunan tana addu'a kuma Allah ya ansa ita ma yawa iz qalatu malaikatu ka ambata sar da malaika jinni da ya ce. ya maryam inna da faki lalle Allah ya zabe ki ta tarake awwalan harko Allah ya zabe ki haisu kabe nake min ummiki lokacin da ya karbe ki ga hidiman masallaci daga innaki wa kabila ki? kuma ya karbe yanta wanda aka yi miki walan yasbiqi zalika bi ghayriki min al-inati wannan bai gabata ga wata wadda baki ba cikin mata ba mace da an ka taba kai wurin nan in baki ba kuma abin nan a warar baki Allah ya yi tarbiyyaki fi hijir abin nan kariya a cikin renon zakariya wara zakaki kuma Allah ya azurta ki abinci min indihi daga wuri ne shi Allah shi ka aiko miki da abinci annabi zakariya ka kulawa da turmi yake amma Allah da kai ne ya ka aiko miki da abinci wa daharaki kuma Allah ya tsarkake ki min masisin rijali daga shawan maza maryam ba ta taba saduwa da wani namiji ba wata baki kuma Allah ya zabe ki saniya zaɓe na biyu da an asama ake kalaman mala'ika ya ji yadda ke magana mala'ika jibrilu ya zo ya ce miki ya maryamu in kalafi mala'ikatu ya maryamu kun ga maganin mala'ika ne ta jiya kuma ita ba annabi ba ce mushafatan ba wani an ka faɗa ma ya faɗa mata ba shi da kai ne ya kire ta kuma ta ansa walam ya ƙali gairiki wannan ma bai auku ga wata wadda baki ba Allah ya yi miki zaɓi biyu ya maryamu ala nisa ila alami akan matan duniya gaba ɗaya ai ahal zamaniki matan duniya na zamaninki to Allah ya zaɓe ki kan su baki ɗaya ya maryamu abu na biyu ya maryamu Ya يا مريم قلتي لربك واسجدي وركعي مع Abu na biyu. to wannan karramawa da Allah ya nike Maryamu ki rike ta ya za a yi in rike wannan karramawa ya ce ya Maryamu ci da rabbi ki yi ibada ki zan mai da'a ga ubangiji duk wanda Allah ya wa ni'ima yana so ta tabbata to ya zan mai da'a ga ubangiji to Maryam ki zan mai da'a ci da rabbi wato ibada da kike kai ki yi kari wajudi ki yi sujuda warka yi ki yi ruku'i a raki na tare da masu ruku'i don masallaci take sun san saman masallaci to ki rika sallah tare da liman ai salli ma al ki sallah tare da jama'a masu sallah cikin masallaci ki ma da an zo aka kama sallar nan ki ma ki kama kun gani abu na biyu wanda Allah ya yawa ni'ima ana so ya rike ni'imar nan ta hanyar ibada da kyau kun ga Allah ya zaɓe ta zaɓi biyu kamar da kun ka ji a cikin wannan ayat ya ce to yana so ta riƙe makaminta shine ta yawaita ibada kai ma matashi ko dattijo namiji ko mace in Allah ya yi maka nema in kana so ta tabbata to ci gaba da ibadar Allah in Allah ya so ni'imar ka ba ta gushewa don ni'ima tana da kawawa kuma akwai kirki wanda aka ɗauri shine godiya ga Allah butulci shi ka sa ta ta dole sai an ɗaure ta shi ne a zan mai godiya ga Allah da ladabi da biyayya gare shi shi kadai sun ma ya yi tare da kirkisa sannan ya yi itirari ga wannan kirkisa sai ma yi na biyu sami da magana wanda za ta tunatar da masu saurari ala shahati Muhammadu, muhammadin dangane da ta nuna tabbas din wato ingancin annabcin muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai ta kasiti ya ta yi ne alkista ta ni da ya ba da wa'annan kisoshi guda biyu wa kuma min ma gaba an wa'annan kisoshi duka biyu sadda ta faru shi bai nan ba amma haihe shi ba kuma wa ana labiya atillati nasha fiha kuma wannan kista ta faru daga ƙasa wanda ya tashi cikinta ba kusa da makana ba wa huwa ummiyun lam yaqra min ahadin kuma gashi wani abu da qur'ani ke cewa ummiyai wato larabawa a quraishawa ba su iya karatu ba su iya rubutu ba da ka cikin su kake kuma Allah ya sanar da kai wannan kissa mai ban mamaki to shi yasa don Allah ya tabbatar mana cewa shi ya fara mai يتي ذلك من أنباء الغيب ذلك من أنباء الغيب نوحي إليه وما كنت لديهم إذ ذكرت أحلامهم أيهم يقبل مريم وما كنت لديهم Wancan baya zuwa cikin ba wato akwai abin da ya auku wajen karɓar yarinyar gafe da an kai ƙuri'a da alƙalin masu cikin wani rama wata ƙorama ta urdun to shi na Allah ya ce zalikal mazakuru wannan abin da aka ambata min amri zakariya na al'amarin annabi zakariya wa maryam da kuma maryam wannan min da gaibi yana cikin labarai na gaibi ai kabaru ma gaba an ka labarin abubuwan da sun haku gari ka baka nan da an kai su amma nuhiha ka ya muhammad muna yi wahayi gare ka ya manzon rahama wa ma kunta ladaihim ba ka tare da mutanen gada sun kai ƙuri'a sun ka an shi yarinyar ga maryam ba ka tare da su idil kuna a kalamahun filmai lokacin da suke jewa alƙanun su cikin ruwa ya una suna ƙuri'a liyar rara lahun don ya bayyana gare su ayyuhun ya kafulu maryam cikin su a za a bariko ya kafulu maryam ya yi renon maryam wa ma kunta ladaihim baka nan wurin su kuma In ya kata su muna sadda suke wannan kusuma fi kafalati ha wajen renonta fata arifu zalika balle ka san wannan fa tukhbiru bihi balle ka ba da labari da shi wa ma arabta wa min jihati wahayi dama wannan labarin ka samo shi ne kawai ta hanyar wahayi in ba don wahayi ba da baka samu wannan labari ba saboda haka kun ga wannan ya nuna Allah ne ya faɗa mai wannan sakon kuma ya yi da shi Allah na ya faɗa mai ba wai shi na adda yayyo karatu ya gano shi ba Allah ne subhanahu wata'ala ya sanar da shi wannan labari da kai to haka dai wato Allah yake girmama waɗanda ya ga dama girmamawa haka dai Allah ya ka waɗanda sun ka ibada da kyawu haka dai Allah ya ka azurta mutane waɗanda iyan mutanen kirki kun ga Maryam abin nan Allah ya girmamata mata don ta samu mutunci daga ta samu asali kuma ku yi ƙoƙari ku yi aiki mai kyau don ɗiyanku su samu uwaye na ƙwarai ku yi ƙoƙari ku yi aiki mai kyau idan yaro ya yi aiki na ƙwarai to in ɗanai in ya haihiɗa haka yake kamar ai gana naki in an kai ruwa sai a yi shuka da ta haifi sai ku ga tana ta girma don ta samu asali mai kyau to haka nan yaro in ya tashi baba ne na ibada za ku ga duk inda yasa sa gabacin ya a hanya ko ina ya biyo cewa ya kai bai da matsala ko wace amma idan ba ka yi ibada ba kana ta kawara da kai ba ka taimaki ɗiyanka ba don ba su da asali sai dai su yi ƙoƙari wanda ya ƙoƙari ya samu wanda bai ƙoƙari bai samu amma da ka yi ƙoƙari to ɗiyanka kwata su zai hau ƙoƙarin ko ya sani ko bai sani ba allah zai taimaka da shi to Allah kai maka roƙo bi asma'ikal husna wadda ba dukal ulama alimna min hawa wa lam na'lam ka taimaka mana Allah ka gamarta mana dukkan mu ƙanana da manya ka warkar da mu daga ciruta kowace iri damuwa wadda muke da ita ta koye da ta bayyana kai mana maganinta garin nan namu ka kara mai lahiya da zaman lahiya daga gabaci ne zuwa yammaci ne daga yammaci ne zuwa gabaci ne daga kudanci ne zuwa arewaci ne daga arewaci ne zuwa kudanci ne ka shirya mana matasa ka shirya dattijawa ka shirya tsohahi ka shirya maza ka shirya mata dukkan muka gafarta mana ka samu cikin wanda za ka yanta yau kuma ka ba mu ikon kwana nan wuri da kai mu صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم نرقمك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم نرقمك الله كجافر تامنا الله كجافر تامنا Allah ka gafarta mana Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana imani da ilimi Allah ka ƙara mana imani da ayyuka na kwarai Allah saboda rahamarka Allah ka ƙara mana imani da ayyuka na kwarai Allah ka raba mu da sabonka Allah ka raba mu da sabonka Allah ka raba mu da sha'awar sabonka Allah ka warkar da mu Allah ka warkar da mu Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lafiya Allah ka warkar da bayan ka musulmi yare da maya maza da mata Allah duk bukatun mu na alheri Allah ka biya mu wayan ba na alheri ba kama ya alheri ka biya mu abinda duk muka tsoro mu roƙe ka kare ya Allah ka kare ya Allah ka kare mu cikin gidajen mu ya Allah ka kare mu wajen gidajen mu ya Allah ka kare mu cikin dare ya Allah ka kare mu cikin yin ya Allah ka kare mu cikin gari ya Allah ka kare mu wajen gari ya Allah ka kare mu cikin zaman gida da tsayiya Dowa da alamun rasuwa kasance Allah ka ba mu kariya da tsawonka ko da dare ko da rana inda don muka inda don muka ta kai mana arzikin ta ya lahiya kai mana arzikin dawowa lahiya ka gafarta mana Allah ka yaye mana Allah bayan ka musulmi yare da maya maza da mata wayanda sun roƙe mu addu'a da wayanda ba su roƙe mu ba mun roƙe ka Allah ka shirya su ka shirya musu ɗiyansu ya Allah musulmi Allah ka shirya su ka shirya musu ɗiyansu Allah ka shirya su ka shirya musu matayensu Allah ka shirya su ka shirya musu matayensu Allah ka sa musu albarka ga abin da ka ba su Allah ka gaida jaki da su da imanin Allah ka gafarta musu zanubansu sannan ka biya musu dukkan bukatunsu na alheri wanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya abin tsoronsu ka kare su ya Allah mana roƙon ka ka ya ba dukkan wani bawan ka musulmi da a cikin damuwa maroke ka Allah ka kawo mai ta duk wani bawan ka musulmi da a cikin bakin ciki maroke ka Allah ka kuran yi mai duk wani musulmi wanda baya da lahiya Allah ka ba shi lahiya mazansu da matansu musulmi waɗanda ba su da lahiya Allah ka war warkar da su ko wani musulmi wanda aka bi bashi baya da abin biya Allah ka bashi abin biya kuma ka taimakai ya biya da darajar sunayenka musulmi yan kasuwa waɗanda ba su da jari Allah ka ba su jari Allah ka ba su jari Allah duk wasu musulmi da ke kasuwanci ba su da jari Allah ka ba su jari kaka ta kama ta kasuwancin yan jiga. Allah wasu na nan zaune ba su da komi Allah ka ba su jari Allah ka ba su jari kuma Allah ka bai wa sauran musulmi jari wanda za su ci gaba da yin sana'o'insu kuma Allah ka shirya su ga yin gaskiya Allah ka shirya su ga tsare gaskiya Allah ka shirya su ga barin zalunci Allah ka nisanta su da zalunci ka nisanta su game da haɗewa na kwarai da wanda ba na kwarai ba ko na kwarai duka ka hana musu haɗewa mai tsada da wanda bai da tsada Allah ka sa su rika sai da kowanne wanda shari'a ta ce a sai da shi da mu da su Allah ka sa mu yi karshe mai kyawu Allah ka sa aljanna makoma muna roƙonka Allah ka ba mu firdausul a'la kare mu daga azabobin wutarka mu da uwaye da owayensu da kakanni da yannai da annai da biya da iyali da zuriya kowa Najeriya ko Allah ka zauna zaunar da ita lahiya arewa Allah ka zaunar da ita lahiya ya Allah ka zaunar da ita lahiya garin namu da ƙauyuka ne ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya basira Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya gidajen mu Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya Allah makarantun nan mu Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya masallatai mu Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya wajajen zaman mu Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya wajajen ayyukan mu Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya wajajen sana'o'in mu Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya wajajen tayyoyin mu Allah ka ƙara Kara mana lahiya da zaman lahiya Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga sharri duka Allahumma ghfir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين